taken bikin na bana dai shine kare afkuwar cin zarafin yaya mata ta hanyar adalci da kuma sanya aƙida kyamata aikata laifin jihar kaduna na ɗaya daga cikin jihohin najeriya da 'yan gudun hijira da yaƙi ya shafa a yankin arewa maso gabashin kasar suka shigo ciki irin wannan cin zarafi ya shafi wata yarinya mai shekaru takwas da aka tsince ta aka kuma hannunta ta wajen wani mai unguwa amma daga bisani ya ci zarafin ta tare da 'ya'yansa biyu har sai da kungiya rida da ke fafutuka kare haƙƙin mata ta kai mata ɗauki. Allah ci mata albarka ya sa ta gama da duniya lafiya. A lokacin da shi sarki dan bai akwai abin da yake baki ne? Eh. Me yake baki? Idan muka je shagon Usman yana siyo min biskit sai ya kai ni bayan gida ya kwantar da ni ya maɗe min baki kuma ina kira ga yara mata su daina karɓan swiss biskit daga wajen mutanen da ba su san su ba kar su bata musu rayuwa kamar yadda suka ɓata min rayuwa. Kowane irin kalubale ne kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin mata ke cin karo da su. Hajiya Rabi Salisu ita ce shugabar kungiyar Arida da ke nan jihar Kaduna. Wannan kungiya ta mu ta Arida muna da cases ɗari biyu da goma sha hudu a cikin shekara ɗaya wanda babu guda ɗaya da gwamnati ta yanke ma hukunci a ciki kullum shari'an tana tafiyan hawainiya ne muna zuwa kotu domin sauraron kawo masu ƙara amma babu hukuncin da aka yanke kuma rashin yanke hukunci ga wanda ya aikata laifi shi yake kara kawo yawa ko kuma hauhawar laifin a cikin al'umma misali kamar wannan mai anguwa wanda ya tsinci yarinya da aka ba shi amana ya shekara takwas shi kuma ya kai shekara kusan tamanin da biyu tare da ɗan shi mai shekaru kusan arba'in da jikan shi mai shekara ashirin da wani abu wanda suka dinga yin mata lalata da ita watan suna rafin ɗinta kusan wata takwas a jere babu ƙaƙƙauci wanda har yanzu kuma kotu ta ba da belin shi ba kai ga yance mishi hukunci akan wannan alamun da hana da ya aikata da wannan yarinya ba wannan ba karamin kalubale ba ne mu gare mu ita ma hajiya maryam yahya sani shugabar kungiyar umar kair foundation ta bayyana boye cin zarafin mata da wasu iyaye ke yi na ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta rana ne wanda za mu dubi ga kan wannan mu faɗakar da mata 'yan uwanmu da cewa mu yi yaƙi da wannan hali da shi kuma sannan iyaye su fito su faɗa irin wannan a ɗauki hukunci saboda gani ga wani ya isa sawa ne tsoron Allah yau in aka ce an ɗauki hukunci akan wani ya lallata yarinya wallahi idan wani ya ga hukuncin da aka yi goban an ce shi ya zo ya yi ba zai yi ba. Mun yi kokarin jin ta bakin kwamishinan mata a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Baba amma abin ya citira na kira ta bata ɗauka ba na kuma tura mata sakon tafi da gidanka. babu wata gamsasshiyar amsa a shekara ta 2015 ce aka samar da ita wannan rana kuma aka fara gudanar da bikinta a shekara ta 2016 aminu sani sado arafa hausa da Kaduna a Najeriya.